Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfila Hashim Gumel. Wata yarinya ta biyu da 'yan Boko Haram suka sace shekaru bakwai da suka gabata daga garin Chibok an sako ta a wannan makon in ji gwamnan jihar barna jiya Asabar. sace kimanin mata matasa 270 a garin da ke arewa maso gabas a shekarar 2014 ya haifar da koke-koke daga kasashen duniya da kuma ya ɗauki hankali a kafafen sada zumunta da taken hashtag bring back our girls sojoji sun mika hassana adamu tare da 'ya'yanta biyu ga gwamna baba gana zulum a jiya asabar mako guda bayan da ofishinsa ya sanar da cewa an kubatar da wata matashiya daga cikin waɗanda abin ya ratsa da su tare da miƙa ta ga iyayenta hassana kamar 'yar chibok ɗin da aka kubatar ta miƙa kanta ga sojojin najeriya in ji ofishin gwamnan shugaban amurka joe biden ya da izinin ƙarin wasu sojoji dubu ɗaya baya ga dubu uku da aka umarce su a farkon wannan makon da su je afghanistan don taimakawa wajen kwashe ma'aikatan amurka da sauran ƙawayenta daga kabul yayin da mayakan taliban ke ƙara kusanta babban birnin na afghanistan sanarwar biden na zuwa ne yayin da 'yan taliban suka mamaye galibin kasar inda suka kwace manyan biranen larduna 24 daga 34 na afghanistan a cikin makon da ya gabata hare-haren masu tayar da kayar baya sun kai ga kwace wasu birane jiya asabar ciki har da birni na hudu mafi girma a arewacin mazar sharif mamaya ta haifar da fargabar farmakin da ake shirin kaiwa kabul inda kasashen yammacin duniya ke ta ƙoƙarin ɗauke 'yan ƙasarsu. su Adadin waɗanda suka mutu a Haiti bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 ta tashi zuwa ƙalla 304 a jiya Asabar in ji hukumar kare fararen hula ta ƙasar. Ɗaruruwan mutane sun ji rauni ko ɓacewa kuma an samu ɓarna mai yawa in ji hukumomi. An kuma ce an samu wasu ƙananan girgizar ƙasa masu yawa. girgizar kasar ta afka a kusa da garin petit dinifil kimanin kilomita 125 yamma da fort a france babban birnin kasar ta yi zurfin kilomita goma a cewar hukumar binciken yanayin kasa ta amurka Firaminista Ariel Henry wanda ya hauka ragar mulki makonni uku da suka gabata bayan kisan shugaba Jovenel Moise ya ce gwamnati na tattara kayan agaji zuwa yankunan da abin ya shafa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun ce an kai hari kan wata babban mota a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa na Pakistan a yammacin jiya Asabar, inda aka kashe akalla mutane tara tare da raunata wasu tara. Javid axbar Riaz, wani babban jami'in 'yan sanda, ya ce sama da mutane ashirin ciki har da mata da yara da ke cikin motar suna dawowa ne daga bikin aure lokacin da harin ya faru an kashe mata biyar da yara hudu in ji karal abasi likita a babban asibitin karachi reyes ya ce binciken farko ya nuna cewa maharan sun babban motar sannan suka jefa gwamnati na hannu da wasu ababen fashewa a gefen motar babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan take ba a san musabbabin tashin bam din ba duk da cewa 'yan sanda sun hazarta kawar da rikicin addini jiya asabar sakamakon farko na zaben shugaban kasar zambia ya nuna ɗan takara adawa hakande hichilima ke kan gaba a cewar hukumar zaben sakamako daga larduna 31 cikin lardunan zambia 156 ya nuna hichilima yana kan gaba da edgar lungu da ƙuri'u 449 shi kuma lungu yana da 266 hukumar ta ce zuwa ranar litinin take shirin bayyana sakamakon ƙarshe duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da shigowa zauren VOA. tattauna Najeriya da kalubalen 'yan aware. A makon da ya gabata, ƙwararru sun bayyana ra'ayoyinsu a game da darasin, kuma mun ji cewa 'yan ƙungiyar Ohane Zandibo da 'yan Afenifere da aka gayyata ba su samu halartar zaman zauren ba, a bisa wasu dalilai da suka jibanci tsaron rai. Yau, za mu ci gaba da muhawara, zan kuma miƙa na'urar magana ga jami'i na gaba. Bismillah. Jama'a, Assalamu alaikum. sunana injiniya ahmad zakari guroje ni shugaba ne na kungiya mai zaman kanta da ake cema uh, african patriot for peace and center for unity muna amfani da wannan kungiyan wajen tabbatar da ganin mun ba da gudumawa wajen taimakawa gwamnati da kuma taimakawa kanmu mu kanmu wajen tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. To, a kan wannan mauludin da muke ciki muke kai zai yi magana a kan ra'ayina a matsayina na cikakken ɗan ƙasa na ƙasar Najeriya A kan abin da yake faruwa na lamari da ƙasar nan take ciki kamar yadda hajiya ta faɗa sanin kowa ne akan cewa akwai bangare da take bukata ta yanke domin ta samu kasan kanta. To wannan lamari ne wanda ya ɗauki lokaci mai tsawo zan iya cewa sun ɗauki kusan yawan shekarun da najeriya take da shi suna neman su yanke ba sabon lamari ba ne kuma duk wani abin da ɗan adam zai yi na shekaru sama da hamsin kuma bai fasa ba ba na ganin akwai wani lokaci da za a same shi ya fasa wannan abin da yake nema saboda haka ya kamata a ce iyayenmu da kuma gwamnati ta zauna a natse ta fuskanci lamarin nan domin abin ya wuce misali a yawanci nan bangaren arewa ba wai arewacin najeriya tana kin maganan su yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba ni ina ganin soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a domin allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a mun san darajan jama'a wannan shine dalilin da ya sa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikin mu wasu su yanke su bar mu ba ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba to za mu ci gaba da wannan lamarin har ma sai masha Allahu babu wani lokaci da za a ce Najeriya ta zauna lafiya har shekara goma shekara ishirin wannan matsala ta magana za a yanke din nan bai taso ba za a ci gaba da shi tun muna yara ƙanana bana mantuwa an fara yakin basasa a najeriya a lokacin na ɗan yaro ƙarami mai shekara biyar kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu ba ne sai wannan lamarin da muke fama da ita a dalilin wannan son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu suka janyo abin da ya sa muka yi asaran mutane manyan mutane a Najeriya. A nan arewa mun yi asaran su sardauna su tafa balewa wanda wannan asaran ita ce dalilin da ya sa arewa ta koma ta zama irin abin da ta zama ya da mu baya duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne muka danne muka ce mun yafe musu domin a zo a zauna tare a ci gaba da kasancewa tare. To amma tun da har lamarin nan ya kai zuwa yanzu kuma duk wannan abin da yake faruwa manya-manyan mutane daga bangaren kasar najeriya ta kudu musamman inyamurai duk sun san abin da yake faruwa kuma da nyawunsu matasansu suke yin abin da suke yi ba wai akwai wani wanda ba shi da ra'ayin su yanke din ba muna da majalisan tarayya kuma a cikin majalisan tarayyan nan akwai inyamurai da yawan gaske muna da abin da ake kira federal executive council a cikinsu akwai inyamirai da yawan gaske wanda suke aiki da shugaban kasa babu wani daga cikinsu wanda ya taba tashi ya ce kai wannan abin da kuke nema ba abin da zai yiwu ba ne kasan nan ba za ta taba rabuwa ba mu ba mu tare da wannan abin suna nan shiru idan suka zo cikin majalisa babu wani wanda ya taba tashi ya yi magana da yake da tasiri da dan arewa zai ji ya ce lallai mutanen nan ba fa bakin su ne bane akan wannan lamarin saboda haka ni ina gani mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu wannan shine ra'ayina muna cikin shirin na ita ajiya zainab masha eh, binti jazi ta shigo zauren nan wanda shahararriya ce kowa ya san ta a kasar nan yanzu mu koma wajen nasura a sharif to salamu alaikum ni wannan abin ya zo da sauki saboda abin da shi injiniya ya faɗa ba wanda isa ipoltin abu ya ce ya rusa abin da ya faɗa in aka yi la'akari da abin da barista ya faɗa da ita Hajiya Madina Dauda. Barista ya ce sashi na 24 ya ce ko na Najeriya ya ce abin da ya sa aka yi ƙasa don a zauna lafiya a samu walwala a kiyaye al'umma ba ta tsaro. Haka ya faɗa ko? sha hudu haka ya faɗa ko section na sha hudu to sai zamanto wannan abin ya gagara ya faskara an ce saboda a zauna lafiya ba a tsara mutane ake yin ƙasa to sai zamanto wannan abin ya rushe babu shi to ina ƙasar take kenan magana ta gaskiya abin nan na biya fara yau shekara 60 almost da fara shi kuma a kansa aka kashe mutum miliyan uku da wani abu a Najeriya. Sannan daga 2017 zuwa yanzu an kashe sama da mutum dubu uku 'yan arewa a kudancin najeriya sakamakon wannan magana ta biyafara so da haka babu hikima ko hankali ko tunani a ce wai kundin tsarin mulki wai bai ba da dama a raba a cire mutum a bashi sa ba tun dai da cewar aka yi an yi kundin tsarin mulkin da kasar ne don mutane su zauna lafiya a cikin tsaro da walwala to wayannan abubuwan guda uku duk sun gushe wata matsala ta zo ta gusar da wannan abubuwan guda uku to menene hikimar a ce ba za a tsaya a duba wani abu da za a yi domin a tabbata an magance wannan abin ba na farko kenan na biyunsu rayuwar da ake a ƙasa a duniya magana ake ta demokradiyya da magana 'yancin ɗan adam na rayuwa magana to idan har wannan ake magana dan me wani mutum zai zo ce shi ga ra'ayinsa ba shi bukatar zama tare da kai a ce sai an tirsasa shi zauna tare da kai ina 'yancin yake a nan wurin babu shi magana ta hankali duk wanda zai ce da kai wai ai maganar najeriya sai ta zo take sai ce da kai wai iyayenmu sun haɗa najeriya bai kamata mu rusa ta ba wannan ba magana ba ce bature ne ya zo ya haɗa mu wanda bai san ba bai san tarihi ba bai san history ba rana tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa ya zo cikinmu ya kafa mana abubuwa ta yadda shi zai amfana da tattalin arzikinmu shi ne haɗa mu don amfanuwa kankin kansa sai zaman to haɗuwar wasu sun nuna su ba su yarda da ita ba kuma duk mutanen nan su faɗa abu uku su ce da kai an marginalizing ɗinsu wai an yanke su ba su da dama to na farko ka je ka duba tarihin duniya duk ƙasashen da suka yi operating republic babu ƙasar da suka samu civil war aka ba wa kabilar da ta jagoranci wannan civil war din damar shugabancin ƙasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar ƙasar duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a najeriya shekara tara bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban ƙasa aka ba su shugaban majalisar tarayya ƙasar nan sannan kowa ya sani a halin yanzu ibo shi yake rike da kasuwanci commerce and trading kenan kasuwanci da ciniki da sinikayya su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan kasa bankunan kasa su suke juya tattalin arzikin kasa so da ka ba rabin tattalin arzikin kasa hannun su yake to wanda yake rage tattalin arziki ya ce da kai wai shi an ware shi an ware shi wai ba a yi da shi wannan kagazance ne na san zuciya so da haka mu position din mu shine da a zo a zauna ana kashe mutane babu gaira ba dalilin zubar da jinin mutane in har ba za a cire su da ƙasa ba to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba su ibo a najeriya su yi ƙuri'ar raba gaddama a tsakaninsu bisa sa ido na majalisar ɗinkin duniya da african union su zaɓi najeriya suke bukata ko ko biyafara suke bukata shine adalci kurin da za a iya mana mu mutan arewa in suka zaɓi biyafara a tattara a su ƙasar su je su yi su in sun zaɓi najeriya to sai a zauna a sharaɗi a kan duk mutumin da ya sake ɗago maganar biyafara balle ya ɗau makami yake yakar gwamnatin ƙasa ko yake yakar wata kabila ta kasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon triti da zai zauna da kasar nan amma wannan abin da muke a birin din wallahi ba za ta taba haɗi wa Najeriya da ainihin idanu ba so haka ni ba na goyon bayan a cewa a cewa da cewa wai iyayen mu sun iyayen namu ai ba a wannan tsarin democratic suka dora mu ba ai parliamentary suka saka mu amma muka yadda shi muka canja currency muka canja national anthem muka canja flag so haka dan me za a ce wannan abin a ce ba za a canja shi ba ni ba na goyon bayan wannan tsarin dole ne abu nake bukata ne ga han mai hankali a zauna a canja tsari a yi wa ƙasa foundation da za ta zauna lafiya wanda ya ce baya so bai da zauna da shi ba a ba shi dama ya je kasarsa duk abin da ke so ya je ni na kenan kafin mu ci gaba da tattaunawa a zauren VOA ina so in ɗan yi gyara akan bayanan da injiniya ya yi ɗazu. Um, lallai waɗanda ke daga shiyar kudu ko kudu maso kudu na wannan ƙasa da ke majalisa ba su tashi a zauren majalisa sun yi suka akan wannan abu ba amma akwai mutum ɗaya cikinsu wanda muka nemi ma ya zo wannan zauren a yau shine na farko wanda muka kai wa wasiƙa Senator Rochas Owele Okorocha amma sun sa hannu a takardar amma kuma ba su bi sawu su dawo su ce mana ko zai zo ko ba zai zo ba. To ina ga mai yiwa hujjar da suka bada a dunkule a matsayin kungiya gaba daya shine abin da yasa ba su samu halartar wannan zauren ba. Amma Rochas Okorocha makonni biyu da suka wuce muryar amurka ta yi dogon hira da shi da ya fito ya suka akan batun warewa kasar biyafra ta ware daga najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda ba sa son wannan yunkurin kuma ya faɗa an gaya ma duniya duniya ta ji. Rochar da kike magana ai su ɗan kudu sun riga sun haɗe shi a Eto, eh eh, ai za mu kai gare ki, eh, Hajiya Zainab Bint, za mu kai gare ki, za ki yi magana. A hirar da muka yi da shi, ya fito ya kushe dukkan abubuwan da Nnamdi Kanu da ƙungiyarsa suke yi a kudu. Kuma shi mutumin Imo ne duk da cewa an haife shi a Jos. Ɗan asalin Ibo ne shi, to ya fito kuma yi wannan furucin kuma an yi rahotanni masu dama akan wa'annan bayanan da yi ina ga da kaman za a iya kai wannan bayani zuwa zauren majalisa ne a lokacin ne nake ga za mu iya sanin su waye masu goyon baya a majalisan wayanda suka fito daga kudu ko kudu maso kudu da kuma waɗanda ba sa goyon baya to yanzu maganar kawai daga waje ake yin ta ba a kai ta majalisar ba Ba ta taba zuwa majalisa ba wannan zancen to um, malam nas za a ba eh, nasura yana daga hannu yana son ya ce wani amma mu ba shi dama kuma mu wuce eh to din da Allah da kai suka ba wa Maryam To, ah, Madina, da nake so ne akan magana ka faɗa ta Rochas. banda rochas gwamnonin su masu hadu a da kungiya sun fada amma ba su ba sai bayan da suka ga mun shiga kara mun je kotu mun kai takarda majalisa mun ce muna so a yi musu referendum su a ba su kasar su sannan suka yi magana amma da tun da ake kashe mutanen ba su ba gwamnati kungiyoyin arewacin najeriya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu wato ni da sunana Maryam Mamman Nasir. Ni tsohuwar 'yan jarida ce kuma yanzu ina cikin kungiyoyi na kare haƙƙin mata da ƙananan yara. Da lokacin da aka fara wannan hayaniya na ana neman biyafara da waye-waye idan na zauna ne tunani sai in ce to wai me dalilin da yasa za mu ce a raba ƙasar nan. Zaman Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya bai fi mana a alaba akan mu zo mu zauna muna ta hayaniya. Sai in yi tunanin ce to ai Allah da kansa ma ya halice mu gaba ɗaya ne da baya so da sai ya raba mu wannan ƙabila wuri daban wannan addini wuri daban da sauransu to amma gaskiya tsakani da Allah Ya na canza ra'ayi na akan wannan dalili na shine duk abin da arziki bai yi ba tsiya ba za ta yi shi ba an zauna mu a arewa muna neman a zauna lafiya a matsayin najeriya ƙasa ɗaya amma kuma 'yan kudu ba sa su idan ba sa so wace hanya ya kamata su bi suna da wakilansu a national assembly sai su bi su samu wakilana su suka zaɓe su ba wani zaɓa musu ba mutanen su ne su suke magana da yawunsu sai su same su su ce da su ga abin da suke su. maimakon wannan tashin hankali da yaƙe-yaƙe da suke suna kashe mana mutanen mu kaman kuda kaman ba mu da haƙƙi a najeriya kaman mu dinnan ba 'yan najeriya ba ne ɗauko mu aka yi daga wani guri aka zo aka saka mu jama'ar annabi za a ci gaba da zama haka ai eh, mu hausa muna cewa shiru shiru ba tsoro ba ne gudun magana ne Haƙuri da muke yi a arewa ba wai ba za mu iya yin wani abu ba ko ba mu da bakin da za mu yi magana a'a al'adar mu ce ta arewa zaman lafiya da kwanciyar hankali duk inda ka gaba are yana son a zauna lafiya to amma yau an wayi gari da an tashi dan tashin hankali dan kankani mutanen mu na arewa su ake targetin a kudu a kama su a kashe kaman kiyashi kuma abin babban abin takaici mu manyan mu na arewa suna zaune suna suna kallo sun kasa tashi su yi wani abu akai su waye suka zaɓe su mu muka zaɓe su mun zaɓi manyanmu ina nufin gwamnoninmu na arewa don su kare mana hakkinmu rayuwarmu yancinmu dukiyarmu suna ji suna gani ake kashe mutanen namu sun nemi guri sun zauna me suke nema me suke ne muna son mu san wannan wani irin zama ne za a dinga yi ai kaman aure ne mace ta ce ba ta so dole ne mutum ya sa ta ta zauna ai babu lalle babu tilas tun da yan kudancin najeriya sun ce ba sa so a koma ga majalisa a yi duk abin da ya dace a yi gyara a kundin tsarin ƙasar najeriya a yi gyara a shigo da wannan magana ta idan kana so ka zauna ka zauna idan baka so ka tafi. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin ga wanda Awwalu Salihu da suka ɗauki shirin a faifai sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri. Ku huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barka mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za ka gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Wato oh, a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Okay, sabon birnin local government. Eh. Eh, to na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta? Gaskiya a gida ba na sana'ar sai da kati, a nan ne nake sai da kati. ka fara wannan sana'a kamar yau shekara nawa gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati eh jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina fara ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka don ba wani bangaren jari gare ni ba To a rana kuma kana kamar cinikin naira nawa haka a rana? A rana ina iya cinikin dubu tara, dubu bakwai har dubu takwas. To wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a. To gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can eh, kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a can za ka iya ka sai katin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na ka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shi ne bambanci dalili da yake nan da sa ka zo in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba ya ba zan samu haka ba to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa Ah, in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana eh menene suna anguwar sunan wannan unguwar din ira 11 fcda ira 11 fcda to hmm. ah, kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na kin na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya a shagon wani dan uwa kake zama eh, eh, kamar malam kana ɗaukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai man ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya ɗaukan duk nauyinsu. da wannan sana'ar nake ɗaukan nauyinsu. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Show. muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.